This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi. Goma sha tara ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi da kan leƙa sako da lungu akan al'amura daban-daban da suka shafi mata. amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. ma'aikatar tsaron kasar congo ta ce ta dakile wani yunkurin juyin mulki da sanyin safiyar yau lahadi kani ta kama waɗanda suka aikata hakan ciki har da wasu 'yan kasar waje biyu bayan wata musayar wuta tsakanin 'yan bindiga saye da kayan soja da manyan jami'an tsaro na 'yan siyasa lamarin da ya sanadin mutuwar mutane uku a babban birnin kasar kinshasa mai magana da yawon rundunar sojin congo brigadier general sylvian ekenge ya bayyana a wani taron manema labarai cewa jami'an soji da na tsaron congo ne suka dakile yunkurin juyin mulkin sai dai bai wani karin bayani ba an samu labarin aron gama tsakanin wasu mutane saye da kakin soji da masu tsaron wani dan siyasa a gidan dan siyasar da ke babbar hanyar shashi boulevard mai tazaran kilomita biyu daga fadar shugaban kasa da kuma inda wasu ofisoshin jakadun kasashen waje suke wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rikici ya dabaibaye jam'iyyar shugaba felix tshisekedi a kan zaɓen shugabancin majalisa da ya kamata a gudanar a jiya asabar amma aka ɗage zaɓen. wani asibiti a gaza ya faɗa a yau lahadi cewa wani harin sama da isra'ila ta auna wani gida a wani sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin falasɗinu ya kashe akalla mutane ashirin mun samu mutane ashirin da suka mutu da wasu da dama da suka jikata sakamakon hali ta sama da ya auna gidan iyalan hassan a sansanin 'yan gudun hijiran al-nusairat da ke tsakiyar gaza a cewar wata sanarwa da asibitin al-aqsa matthias ya fitar shaidu sun ce an kai harin ne da misalin karfe uku na asuba a agogon yankin ma'aikatan tsaron isra'ila ta ce tana tantance wannan rahoton kamfanin dillancin labaran falasdinu wafa ya ce waɗanda suka jikata sun hada da ƙananan yara kana masu aikin ceto na ci gaba da neman mutane da suka ɓata suka makale ƙarƙashin buraguzai mayakan falasɗinawa da sojojin isra'ila sun kwashe kwana da kwanaki suna fafatawa da juna a sansanin jabaliya da ke arewacin gaza a hali da ake ci kuma da safiyar yau lahadi ne mai baiwa shugaban amurka joe biden shawara kan harkokin tsaro ya gana da yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad bin salman domin tattauna abin da masarautar ta bayyana a matsayin matakin kusa da na karshe na yarjejeniyar tsaro mai faɗi da ke tsakanin ƙasashen biyu sanarwar da kamfanin dillancin labaran saudiya ya bayar yana zuwa ne bayan yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar hamas da ta kai wa isra'ila hari a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya sanadin mutuwar mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250 a zirin gaza tun daga wannan lokaci ne kuma hare-haren da isra'ila ta kai ta sama a kan falasɗinawa da mata ƙasa ya yi sanadin mutuwar falasɗinawan sama da dubu talatin da biyar lamarin da ke barazana ga yarjejeniyar tsaron da saudiya ta amince da ita ta hanyar diflomasiyya a karin farko tun bayan kafuwarta a shekarar 1948 kamfanin dillancin labaran na saudiya bai fitar da wani hoto na jake sullivan da yarima muhammad bin salman na ganawa da suka yi a daharan wani birni da ke gabas mai nisa na masarautar wanda ke da babban kamfanin mai na kasar saudi arabia oil company wanda aka fi sani da saudi aramco labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an rasha sun faɗa yau lahadi cewa ukraine ta harba makamai masu linzami samfurin atacms kiran amurka a kan crimea kane ta kai hari a kan yankunan rasha da jirage marasa matuka akalla 60 da kuma wani gagarumin hari da ya tilasta dakatar da aiki a wata matatar mai a rasha rundunar tsaron sararin saman rasha ta harbo makamai masu linzami guda tara a kan yankin na crimea ta kuma kakkaɓo wasu jirage 57 marasa matuka a kan yankin rasha na krasnoda da wasu jirage uku a yankin belgrade a cewar ma'aikatan tsaron rashan jami'an yankin sun ce jirage shida sun yi hatsari a kan garin slaviansk da ke kudancin yankin krasnoda inda matatar man yake kamfanin dillancin labaran interfax ya ce matatar ta dakatar da aiki bayan harin matatar manta slavians ta wani kamfani mai zaman kansa ne wanda ke tace ton miliyan hudu na mai a duk shekara sai dai kiev bata ce komai ba akan wannan batu Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe in barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. in kai accountant ne in kai dokta ne in kai ne halinka shine zai fita a cikin profession in kai macuci ne ko kai lawyer ne ko kai accountant ne ko kai duk inda ka samu kanka za ka yi cuta. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin mace da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul Makon jiya aka kiyaye ranar 'yancin 'yan jaridu ta duniya ranar da ake haska fitila kan haɗiran da ke tattare da wannan sana'ar da kuma ƙalubale da suke fuskanta yayin gudanar da ayyukansu. Za ku ji yadda lamarin ke shafar 'yan jarida mata. A yau, mu ta mako ta bayyana yadda samun alfano a aikin jarida ya bambanta da na aikin lauya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To madalla kafin mu kai ga hiranmu da mu ta mako bari mu buɗe babin da nazarin aikin 'yan jarida mata yayin da duniya ke haska fitila kan sana'ar tasirinta da kuma kalubale da masu wannan sana'ar da suka hada da mata ke fuskanta. Yau shirin ya karɓi bakoncin waɗansu 'yan jaridu mata a jamhuriyar Nijar waɗanda sha'awar sana'a ta sa suke ci gaba da aikin duk da kalubale da suke fuskanta a cikin gida da kuma tsakanin al'umma. sunana Balkisa Kailu ya jarida a sashen Hausa a nan radio da telebijin gaskiya zanda. Alhamdulillah gaskiya da farko da na shiga aikin jarida kuka in ce tun da lokacin na dan wayo dai san a hankali san hankali he san aikin jarida ya shiga raina na da farko da na dan hori a gida kamar da an so a hana ni kuma daga baya dai aka kyale ni dai na zo nike yi to ina yin aikin hankali hankali ina ga da ake tafiyar da shi ni ma ina dan kokartawa ina yin nawa wani irin kalubale ne kike fuskanta game da wannan aiki naki na jarida mace gaskiya da harko dai na fuskanci kalubale wajen mutane 'yan unguwa a cewa mace da aikin jarida wanda akwai tarurruka da maza suke a ce tana shiga cikin maza gaskiya da farko wannan abin ya dan so samu na rai ya dan sama da ya sani in dan kwasa wannan aiki daga baya kuma na nura da cewa mutum yana so ya wannan dole ya jajirce kuma ya toshe kunnuwan shi tunda shi dan adam ba iya mishi duk abin da kai a wurin shi wani ya dauka kayi daidai wani dauka bai kai daidai ba haka dai na dage na ci gaba alhamdulillah yanzu gashi ina ganin kaina aikin jarida ko ina na iya shiga in yi shi to a matsayin ki na mace kuma budurwa kamar me za ki ce game da wasu za ki ga suna ci ai mata 'yan jarida 'yan iska ne mace da jarida kaza kaza kaza kaza ana ana dan kamar ah, alakanta su da kamar wasu abubuwa ne da basu dace ba haka ne akwai mutane sosai da yawa da suke daukan mace 'yan jarida akan wata yar iska haka tunda abin da suke yake sa musu akai suna hudun haka saboda ko ayyuka da za a samu mace ta danyi bulaguro haka misali wani formation ko wani aiki da za a dan zuwa wani horo ko kuma wani aiki da za a dan ta wani gari haka ko wani kauye to mutane su rika dibin cewa wannan kamar ya ba ta dama da lasisi ne ta yi abin da ta ga dama su kuma mutane abin da suke min cewa mace tana gaban iyayenta ma an ta ga dama yin abin da ta ga dama sai ta yi shi mutum in ya samu tarbiyya tun daga gida duk inda ya shiga babu ta inda za a yi wannan tarbiyyar tashi ta lalace. Kin saba zuwa kamar wasu ƙauyuka haka ko wani gari yin wani aiki na? I eh, gaskiya mun dan saba dan zuwa ƙauyuka daban-daban suke nan kusa da mu wurin wannan ayyuka haka musamman ma mu ta dan yi mu ta wani reportage haka ko wani harkar aikin siyasa an ya tashi muna dan shiga 'yan ƙauyuka muna yi kuma akwai horo ma da na tahi maraɗi na samu aka bani da na yi tsammanin in na ce ma zan ta yi a gida hana ni to sai suka fahimci cewa kamar kawai aikin ne nake so aikin na sa gaba ba wani abu da zai shiga kaina da zai sa an yi wani abu da ba ba. To yaya kike ganin kamar ba ke fuskantar wani kalubale ki da abokan aikin ki maza kasancewar ke mace ce gaskiya a nan dai alhamdulillah mun ma fuskantar wannan matsala ta cewa kai kana matsayin ɗiya mace su suna matsayin maza su rika nuna bambanci ko wani kalubale kuma rika ma wata tsangwama gaskiya mu dai ana tsakanin mu da mu da mazan alhamdulillah ba wanda zai nuna haka nan ana ɗaukan kowa kawai a matsayin shi shi ma'aikaci ne ba a duba wani bangaren jin cewa wannan mace ce wannan ne saboda ko wajen repartition ma za a yi kamar rarraba aiki ba a ce a wannan ya kamata a ba mace wannan ya kamata a ba namiji ita ma daya daga nata waje madam hawa'u ali wadda ta yi shekaru da dama tana wannan aiki cewa ta yi ba karamar gwagwarmaya ba ce suke sha yayin wannan aiki nasu ni dai suna na hawa'u ali ina aiki a gidan radio da talabijin na ƙasa wanda ake ce ma rtn na fara aikin jarida ne Eh, kin san sha'awa take sa ka ka yi sha'awa eh, mm. tunda ni da na tashi ma na ga a gidan mu ana yi eh na ga a gidan mu ana yi kakanni na ma dai zan ce yaya ta kuma ni ma dai abin ina gani dai a gida ana yi ya bani shawa kuma ni na shige shi ne gaskiya ina da karancin shekaru da ta ta na shiga aikin jarida na fara shi yau da wajen shekaru kusan eh, talatin shi in ka shigan kan ka shigan ne to a cikin shi kake samu da ake cewa formation gaskiya a nan sun ran kake samun formation tunda akwai eh, formation kullum da ake bada horo da ake baku tun a tsakaninku a gama ku da 'yan wasu wuri yadda ake aikin jaridar bisa suliteren tare da abokan aiki muka koyi wannan aiki kuma muke su da shi yanzu ya ce da iyali da miji da yara kamar yaya kike tsara aikinki da kuma gidanki ta wallahi ana yi amma gwagwarmaya ce ba ta wasa ba tunda shi aiki ne wanda ba shawara beki sai ka zo zaka isko shi yanzu daga gidanka sai ka ce ka zo zaka yi aiki ka tashi eh, lokacin da ma'aikata suke ka tayi ka dawo da mareje to sai ka zo ma sai a ce ai an yi abu kaza wuri kaza maza ku zaburo ku dai aiki ne wanda shi kun bai da mace bai da namiji shi in ka ba da kanka kawai dole kai ka fito da gidanka karye bakwai na saya ka zo wurin aiki in ka zo a ce maka ayi ya ayi taskar za a an yi abu kaza maza maza a hutu kuma wanda suke nan wurin kawai haka ne wani bi da asuba zakka ta yi akwai inda a ce muku karye hudu ku zo yanzu yi eh, kwarai kwa yanzu a ce ana wani eh, konkur na gudu haka na garda ko na jandarma ko na abu ko kuma za a ta wani misiyon dashi mai nisa ta za a yi muku hoto karye hudu ina aiki ya maya da mai gida to gaskiya mu mun yi ta samun matsaloli kuma gaskiya an wuce yanzu da wannan matsayin tunda shi in dai kun zamana a sasanta a tsakanin eh, mutum ya arme ka da aikin ka ya yarda zaka yi a samu yan matsaloli tunda yanzu kana ban nono ka tafi ka bar yaro ka ce na yi in je in zo ka yi baka dawo ba sai ka kai magarba to kin gani yaya kike ganin kamar yadda wasu suke kallon mace 'yan jarida irin kalubalen da ake fuskanta gaskiya ana samun kalubale sosai ma ya dauki misali a ce kana da kishiya yau aikin ka ne ka tahi tana tsime ka zo ka mata tuwo ka shilla ka tahi wani wuri ka yi kira ka ci bakka na to kin gani in ita in shi miji yara kin ga ita da ɗiyanta ai sun yarda alhamdulillah gaskiya an sha dai gwagwarmaya Allah dai ya ƙara ruhu asiri kuma kin san aiki yanzu eh, ka tahi ka zo karhe ɗi na dare ko karye biyu wallahi mun sha zawa da asar a ganka kana kwankwasa kowa karye biyu na dare karye uku gaskiya ana an sha samun matsaloli wallahi malama tamar an sha samun matsaloli sai dai kawai eh, da ke shi wanda yake tare da kin ya sani to da sauki balantana ma mu yanzu gaskiya lokacin salula kamar da mu aka yi ta kamar da mu tun da lokacin da babu salula kawai shan kaza a tai da kai lokacin da aka mai doka to dama dama yanzu da ke akwai wannan salula zaka buga ka ce gashi nan an yi abu kaza wuri kaza an ce maza maza mu tai za mu tai to a dai in Allah ya mai don wallahi akwai wata mission da muka tai eh, wajen mata mai muka yi magariya muka yi mata mai bu mu dawo ba garin nan to a ka'idar tahiyar da muka yi ta akai kwana zai kuma ni da na bar gidana da sunan kwana na kawai da aka je da aka yi da abin da ake wajen karfe ɗaya na dare kawai mutane sai suka yi a ah, mata mai da nan zandar kawai a ta yi gida wallahi ba mu zo ba garin nan sai wajen karfe uku dona ni dai na ji nauyin zuwa gidana gaskiya akwai matsala amma dai da ke ana ganewa ta wannan ganewa ita ce kamar yaya zaki ce ma kamar akwai wasu mutane wanda kawai su 'yan jarida mace ɗaukanta suke kama wata karuwa kama wata 'yan iska ko wata 'yan duniya to ai ba aikin jarida ba kadai a kowane aiki in aka ce mace tana aiki na bariki in gari ya waye ta yi wanka ta rataye sakon ta zo ta yi aiki to huska biyu gare ta akwai wanda suke mata kyakkyawan fa'inta akwai wanda suke mata mummunan zato akwai wanda su a rayuwarsu ko ke aikin ko kai ke kawai ai mace bata da muhimmanci a wurin su balantana ma dama ma matan ma duka basu da muhimmanci balantana ma har aka zo ga wadda take aiki akwai wanda shi ca zai ni ai ban da arman ma'aikata matar ka ko matan mu akwai wanda shi kuma ra'ayin shi wallahi shi bai arman wadda take zamana a gida to kin gani kowa da irin ra'ayi shi kenan shi mutum ba a hana shi eh, ya faɗi ra'ayin shi amma dai mutum ya faɗi alheri ko ya shiru. shi duk yadda za a yi ka kyautata ma zato To shirin kallabi ya ɗaga muku tuta. A ci gaba da haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a harkokin sadarwa da suka hada da aikin jarida, yau ma muna tare da kallabinmu ta mako abokiyar fama a fannin wadda ta fara da aikin lauya kafin shigar ta aikin jarida. Ga kallabi maimuna yaya Abubakar mawallafiyar jaridar Tozali da kuma shugabar gidan talabijin na tozali. Shi shari'an na bude ofis ne saboda ina neman kuɗi kuɗin da zan zo na jaridan da ita. Shari'a. <laughs> Eh kudin da zan zo yi jaridan harkar shari'an ai na samu yar kuɗin da na zo na dan buɗe dan ofis da dan wasu shi yasa na buɗe ofis din shari'an ba wai na buɗe ofis ɗin shari'an don ko ina da sha'awar yin aikin shari'an ba ne eh lawyer su yi hakuri ah, ba wai bana ba bana son aikin bane amma bana da sha'awar aikin kamar yadda nake da sha'awar aikin jarida amma tun da shine nake da kwali a kai kuma shine zai iya dan kawo min kuɗaɗe da zan zo in buɗe gidan jaridan shi yasa nake aikin shari'a shi yasa ne aikin shari'a har yanzu ma nakan yi from time to time ina da clients so from time to time ake samun kuɗi a aikin shari'a aikin shari'a aiki ne da ake samun kuɗi in ka san me kake hmm. saboda shi shari'a in ka karanta shi watan shi lo in ka karanta shi ko kana zaune a gida ko a gidanku za a samu wanda ke neman loya da zai baka aiki ya baka kuɗi saboda kin ga rayuwa kullum akwai ana samun rashin jituwa da mm. rashin yarjejeniya da rashin waye so da wani zai je siya fili a wani zai je siya yawa saba alkawari kuma da siye siye za a siya fili ne a za a gina gida ne duk wannan abun da za ka yi a ka kana neman loya ya saka maka hannu ko ba gaskiya so ko a cikin familin ku ne za ka iya samun kuɗi balle ma in ka zo ka shiga gari ko ba gaskiya ba akwai mutane da kullun dole ne duk transaction din da za yi a duniya sai an nemi lawyer kinga so kuɗi kuma biya ake kenan biya ake akwai kuma percentage inda zaka sa a biya ka ko ba haka ba from 5 to 10 percent charges in lawyers akwai kuma waɗanda za yi duba kawai na gida-gida ka basu irin charges ka na gida da za yi so shi aikin lawyer aiki ne da in dai ka karanta law in kuma ka san yadda ake aikin to gaskiya ba za a samu loyan da za a ce wai ya tashi ya baye gari eh, ya yi kwana da kwanaki bai samu ɗan kuɗin da zai kashe ba to me ma'anan 10% ko 15% ko 20% 10% for example shine for example in property ne lawyer a ce mutum zai siya gida dole ne akwai shi lawyer shi zai rubuta zai drafting agreement mm, mm. kin gane sales agreement na sai da gida ke anti madina zaki sai da gidanki ni mai munatu zan siya dole mu samu lawyer da zai rubuta agreement total cost din nan kuwa da kika siya gidan nan zaki ba lawyer 5% zai iya negotiating up to 10% ma 10% in kika siya gida miliyan 100 ki imaginin shi lawyer zai doki a ce 5% miliyan 5 kenan zaki bashi shi charges din shi na rubuta miki wannan rubutu <laughs> ya na rubuta miki wannan takaddan kin siya gida gashi na yanzu gida ya zama naki na yi signing kin yi signing an kai notary public ya yi signing ko kuma an kai ah, eh, me ake kira ah, eh, me ake cewa an kai an yi stamping in shi just dey yayi i made the document invalid valid kin gane watakila shi ya miki search ma ya duba ko property is genuine ko ba genuine ba da waye ya kawo miki search report ya zo ya yi signing ya yi waye miki duk abin da ya kamata watan da zai sa wannan gidan da kika siya ko wannan gidan da na siya ya zama nawa shi lawyer shi zai duba ya tabbata an yi komai daidai shi kenan na karbi takardun gidaje ko ba haka ba shi kuma an biya shi 5% din shi menene muhimmancin yin irin wa'annan takardun. Ah, <laughs> ai shine shine title in baki wannan takardun ba kin siya babu kenan na ɗaya in zaki siya gida ko zaki siya fili ki sa loya ya je ya bincika miki a ma'aikatan filaye ma'aikatan housing kenan da ma'aikatan kamar abuja dole a je ages a bincika a tabbata wannan filin da wane zai sai da miki wa'annan takardun da gaske ne na ɗaya kenan na biyu kuma a tabbata wannan takardun wani baba ya riga ya siye shi bane incumbent maybe wani ya riga ya siye har ya yi rijistirin kuma an sake fito miki da shi za a saida miki shi kin gane duk loya ne zai je ya sace ya tabbata babu wani loan a kan takardun nan mutumin nan ba ya je ya ɗauki kwafi ya kai wa banki bane kin gane in kika gama wa'annan binciken kika tabbata wannan filin da gaske kuma nashi ne na wannan mutumin ne wanda zai sai da miki shi lawyer zai je bincika miki ya tabbatar miki shine due diligence ya tabbata komai daidai ne sannan sai ya zo ya ce miki to ya miki wannan bincike akan wannan takarda da wannan mutumin ya kawo zaki iya biya to kafin ki biya kuma za a yi sales agreement watan kin siya fili kaza ko deed of assignment in gida ne depending kin gane kin siya fili a a power of attorney depending on mene wani irin transaction ne a fili ne gida ne gidan sublease ne block of flat ne a a gida ne shi kadai a cikin company duk agreement su daban-daban ne shi kuma lawyer shi zai iya gaya miki ga irin agreement din da za a yi idan aka yi kika yi signing ya yi signing lawyer ma zai yi signing shi ne zai miki maybe witnessing ko wani abu in ya signing zai je shi kamar kotu a dan buga stamp na wannan an yi wannan transfer ko da yake daga lokacin da kika yi signing mutumin ya yi signing a ligan mai ake cewa loyance wannan property ya zama naki ko ba haka ba especially in consideration ya yi moving wato kin biya kuɗi shine consideration kisan ofa ne acceptance a consideration kin biya kuɗi to da moment kika biya wannan kuɗin ko ba haka ba kuma kika kuka yi signing agreement din nan wannan takaddan shine title ɗinki in CFO ne dama zai baki CFO ɗinki ko ba haka ba saboda ki je ki register din shi ki change of name ya zama naki da wannan takaddan ne zai nuna aikin siya wannan property ga takaddunsa ga wannan to shine kinga aikin lawyer kenan shi sa na ce miki shi lawyer ba zai rasa aiki ba saboda kullum aka tashi aka waye gari zuwa dare zaki samu ana different transactions kuma duka transaction ɗin da za yi a duniya ko investment ne ke hatta shares ɗin zaki siya kina ne da lawyer for share agreement to yadda kika tsara wannan bayanai kaman abu ne na gaskiya wato ba wani son zuciya ko son rai ko wane ya fi wane a ciki me yasa to ake korafi akan harkar shari'a a najeriya to saboda Najeriya ƙasa ce wanda ba bin shari'ar ma yanda take. Problem ɗin kenan. Ga yanda abu yake a zane sai ki ga mutum ya yi wani abu daban. Ko ba haka ba duk gari ƙasa kuma da aka ce ba bin rule of law to akwai problem. akwai problem duk ƙasa da aka ce ba za a bi abu yanda yake ba sai dai a yi ta shortcut a yi ta shortcut a yi ta shortcut akwai problem amma najeriya wallahi lawyers mu a well trained kin dai ga inda na tsara miki wannan abun mm. a nan ma bana practicing i practice really ki imaginin wanda yake practicing daily how zai iya tsara miki zai zama mai kuɗi sosai ɓarai in ya ce shi aikin zai yi tukuru wallahi akwai kuɗi a aikin lo bayan da za a ce wai kai kana aiki na loya a ce baka samun kuɗi ba kuma babu inda za a iya cusa dan wani abu na ƙarya ko na son rai a ciki gaskiya kin ga kaman a dai irin su agreement din nan da muke magana ba maganan tusa karya da sarai is a straightforward document kin siya na siya gashi gashi an yi search an yi waye waye ba ba maganan karya a cikin sa amma inda zaki samu za iya su karya kaman ishu in kotu shi kuma ishu in kotu ba wai karyan bane akwai karya akwai gaskiya akwai tsaka-tsakiya kin gane to lokacin ne ake iya samu wanne ne a ciki kin gane kuma shi in ishu ya kai kotu especially idan criminal ne to onus din yana kan wanda ya ce miki yanzu for example aka ce he who alleges must prove yanzu zan ce mikin anti madina ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza kin gane to ni ne zan je in faɗa a kotu in kawo hujjoji da zai nuna lalle kin yi kaza in ban da hujjojin kuma na san kin yi amma kuma bani da hujjojin kin ga kotu ba za ta ɗauki ba za ta bada shari'a akan babu hujja ba dole ita kotu akan evidence take bada shari'a to inda ake samun problem din kenan sai ki ga mutum da ya zahiri yayi abu amma ba a samu proof ba kuma ya san ba za a samu proof in nan ba dun bai batta ba kin gane sai ki ga an je kotu ku ga wai an sake mutum kuma kuna ganin a'a wannan mutumin fa barawo ne kowa ya san barawo ne <laughs> ki gane watakila wani tsohon ma'aikacin gwamnati ne ko wani tsohon gwamna ko wani mai ya diga shi nan amma sai kika an kasa proven din shi barawo ne saboda me babu evidence ita kuma shari'a dole sai da evidence ko a musulunci ne sai da shaidu kamar ka je ka yi shaidan zur ko kuma ka je ka yi sai shaidan zina aka ce in ba samu mutane hudu ba a shari'a ko ba haka ba an ce ku uku ma da kuka zo a zane ku ko ba haka ba ne to kin gani sai a ɗauka a ce sai a ringa tunanin akan kotu tana karya kotu tana kaza gaskiya sometimes ba kaza ba ne su loyoyin ne ba su iya kawo evidence za su yi convincing kotu akan magana a akan magana b akan magana akan petitions ko wani issues ko wani case da ke gaban kotu shi kotu shi alkali ya ake son yayi ko ba haka ba hmm. shine sai a ci ai kotu na karya a kotu tana juya magana a kotu tana wane ne ba wai na ce ba wanda suke juyawan ba akwai masu yi tun ake cewa duniya dama a kowane eh, profession kowane wannan akwai bana ake cewa bara gurbi haka muna da su mu ko ba haka muna da loyoyi kuma wanda za su shirya karya su je su faɗa akwai su amma ba za ka yi jam'i ba ka taru ka ce gaba ɗaya lawyers barayi ne ko gaba ɗaya lawyers makaryata ne ta ina muka zama makaryata me muka yi na karya eh kowa halinsa ne in kai lawyer ne in kai accountant ne in kai doctor ne in kai me halinka shine zai fita a cikin profession ɗinka in kai macuci ne ko kai lawyer ne ko kai accountant ne ko kai duk inda ka samu kanka za ka cuta da maimuna yaya abubakar ba iyakata kenan ba kafin mai sallama da barista maimuna za mu ji shawarinta ga mata da ke da sha'awar shiga irin wannan sana'ar ko kuma waɗansu ayyuka don inganta rayuwarsu da kuma ba da gudunmuwa ga ci gaban al'umma. Nan kuma za mu dasa aya shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin don yayata gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar da kuma Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmawa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Baki ɗaya kuma abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma na karshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona mainan dudu da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya